'yan asalin afirka daga sassa daban-daban na duniya ne dai ke halartar wannan taro da aka shirya domin tunawa da cinikin bayi da aka gudanar a duniya fiye da shekaru 300 da suka gabata mr rabi konan haleri na ɗaya daga cikin bagaken fata da suka yi kaura daga kasar amurka suka dawo afirka inda kuma yake zaune a kasar ghana a halin yanzu ya bayyana dalilin sa ne wannan kaura africa calling for her sons and daughters to come back home to walk on the soil of our ancestors and to mingle with our brothers and sisters on the continent here. Ya ce, na yi wannan ƙaura ne domin na fi ganewa a zaman Afirka a matsayin wanda aka bautar da kakanninmu shekaru aru-aru na ganin ƙasar Afirka ne kawai zan sake kuma wala. Bikin dai na bana na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Afirka suka tashi tsaye wajen hana 'yan nahiyar Afirka tsallakawa zuwa Turai da Amurka. Mrs. Abike Dabure ita ce mai baiwa shugaban Muhammadu Buhari shawara akan harkokin 'yan Najeriya da ke kasashen waje. Africa Nigerians coming to Africa, and you see some trying to escape. So uh, my appeal to uh, those um, dying along the seas that it is not worth it. You know, it is just not worth it. Ta ce shawara ta gare shi ne su daina tsallaka zuwa turai suna kashe kansu a inda wasu daga kasashen turan da Amurka ke dawowa. Wata malama mai suna Hajiya Amina yar asalin garin Batagiri ne da ke nan Lagos kuma ta bayyana mani yadda take ji game da wannan taro da ake gudanarwa na tunawa da cinikin na bayi. Mm, to mun gode ma Allah dai ka san lokacin mu ma ba ma a mu ba labarin da muka ji wai mutanen mu yanzu ana abunan da su ana zuwa da su su yi abunan su kai su gona su je su aiki su yi eh, bota eh, su yi komi da komi da su da suka dawo kuma suna jin labarin ba su ji dadi ba wani su ma suna kuka abun da aka yi da yayin su menene menene ga wani su kuma wai da suka dawo an ba su suna eh, nan garin ga inda sunan ka yake ga abun da za ba ga abun da aka baka an ba su sunaye kuma kuka sun yi kuka sosai da suka zo saboda an nuna musu komai da komai da aka yi su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci an rufe musu baki akwai makulli da aka abun ana budi ana yi musu ana kulle bakin su da makulli to kuma eh, ana ma chain din su da hannun su kar su gudu a ah, ba dadi wallahi mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah karan lissa mu irin wannan abin kuma baban ya jibrin Amurka daga Badagry a Najeriya